Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna rayuwarmu kashi na goma sha biyu. Wanda marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin shi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishadin ku a yaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. ‘Yan uwa ba idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Cike da tashin hankali Ummi ta karaso ta matsa kusa da sajida, ta kai hannu ta kama kafaɗanta ture Ummi ta yi. Ba don Dawud da ya riƙe ta ba da sai ta kai ƙasa, abin mamaki yake ba su. Duk da duka yi sajida nawa take, da take wannan ƙarfin haka. Dawud ne ya gwada ɓamɓare ta daga jikin Hajiya Biba amma a banza tun tana ihu har ta yi laushi. Sai da suka haɗu su dukansu ukun sannan da ƙyar suka cire sajida daga jikin Hajiya Biba. Ihu take tana kai musu duka, ku sake ni sai na kashe ta. A tsorace abe sake ta yi matsa wajen Hajiya Biba da ta ja jiki tana wani irin tari a wahalce. kallon sajida yake yanda take gunjin ihu kamar ba ita ba a nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba insha Allahu gaba ɗaya ba fuskar sajida yake gani ba cike da tsoro ya sauke idanuwan shi a hankali ya ce ku fitar min da ita daga nan ba na son ta ku fita Jan sajida suke yi da ƙyar hawaye na zubo ma Aisha suka fice da ita daga ɗakin. suna nufar ɗakin su da ita. Da kyarajiya ba ta miƙe bakinta duk ya fashe kuka take tana haɗa kayayyakinta. Ina za ki ji? Wata rara ta kwaɗa mai. Wallahi ba zan zauna a gidan nan ba, ba zan kwana cikin gidan nan da mahaukaciyar ‘yarka ba ta kashe ni. Tana kuka tana haɗa kayanta. Dole ya ɗauki jaka ɗaya shi ma ya shiga da nashi kayan. tare suka fita daga gidan zuwa motarta. Yana jin ihun sajida har kusan ƙofar gida. Tsoronta na sake cika mishi zuciya da tunanin abin da ya gani a fuskar sajida. Hajiya Biba ta ja mota suka bar unguwar. Tunda Ummi ta a rayuwarta ba ta taɓa ganin tashin hankali irin wanda take gani ba yanzu. Danne Tayyab da Dawud suke gaba ɗaya sun danna sajida. amma ihu take tana neman kwacewa Zulfa na zaune can ƙarshen ɗakin ta haɗe jikinta tana kuka tana kallon su. Zaune ummi take wajen kanta ta rasa yadda za ta yi da sajida tana kallon yadda hawaye ke zubar ma tayyab. Ummi me ya samu sajida me wannan yake faruwa da mu? Ya tambaya. In ta buɗe baki ta yi magana kuka zai ƙwace mata. za ta ƙarasa rikita su. Ganin da ta yi Dawud ma na tofa da addu'a ya ɗan dawo da ita hankalinta. Abin da ya kamata su yi kenan tun ɗazu. Da yake babu nutsuwa tattare da su bata tuna ba. Sun kai mintuna talatin suna mata addu'a kafin ta daina ihun da take. Ta yi a jikin Dawud. Kai ya ɗan ɗaga matayyab da alamar ya sake ta. A hankali tayyab ya sake ta yana kallon ta da tsoro kar ta sake ƙoƙarin kwace kanta. A da suka ci gaba da tofa mata haka bacci ya ɗauke ta limshe idanuwa Dawud ya yi haɗi da sauke wata ajiyar zuciya. Nan suka zauna an rasa mai cewa komai. Tayyab ne miƙe ya kullo gidan ya dawo ya zauna yanda suka ga rana haka suka ga dare. Babu wanda ya rintsa a cikinsu. Haka Sajida ke farkawa ta ci gaba da ihu tana son tashi ta gudu. Sun jima suna mata addu'a sannan aka, samu ta daɗa yin bacci da ko awa ɗaya ba ta yi ba tana yin shi ya ɗauke ta. Har Zulfa da take kwance jikin ummi a tsorace tana kallon ‘yar uwarta ta ko gyangyaɗi ta kasa yi. Kwanan su biyu a haka kallo ɗaya za ka yi musu kasan ba su da kwanciyar hankali da nutsuwa. Ummi na son fita awo ranar amma tana zulumin bar masu dawud saji da su kaɗai. Inda Allah ya taimaka wikiyan ne babu makaranta sai safiyar ranar. Bayan da bata yi da su ba suka ce su ba za su je ba. Tayyab cewa ya yi babu abin da zai fahimta a makaranta yana tunanin halin da saji da take ciki. sai zulfa kawai da haka takura ta ƙyale su. Jikin sajida babu wani sauƙi sai wajen Allah, haka za ta ta ihu wani lokacin sai ta awa biyu tana wani irin kuka, addu'a kaɗai ke ɗan nutsar da ita. Ga awal kafar shi ko gidan ba ta sake takowa ba, tun daren da abin ya faru. Ta gama shiryawa ta yi zaune tana kallon sajida da ke bacci. tunda ba daɗewa kike yi ba ki je ummi insha Allahu babu abin da zai faru. Dawud ya faɗi muryar shi a tausashe kai ta ɗaga mishi tana miƙewa ko ƙulle gidan sai na dawo sai ku buɗe. Tayyab ya miƙe a dawo lafiya Allah ya tsare hanya Dawud ya faɗi. A take ta amsa da Amin tana wucewa Tayyab ya bi ta ya kullo gidan. a daidaita sahu ta shiga zuwa asibiti. Ta kwaci sa'a babu wani layi ko awa biyu ba ta yi ba, amma da zulumi ta yi su da tunanin halin da yaranta suke ciki. Sosai likita ta ta yi ta faɗa a kan ta kwantar da hankalinta, jinin ta ya mugun hawa wanda hakan ba ƙaramin haɗari ba ne a wajenta. Murmushin ƙarfin Ali Aisha ta yi mata da cewar insha Allahu za ta kwantar da hankalinta. Tana fitowa daga asibitin ta ga principal firinsifal ɗin makarantarsu ya kawo matar shi ita ma au Gaisawa ta yi da su. Matar ta ce ya sauke Aisha gida tunda ta san za ta jima ba ta gama ba. Da ta ƙi don sun matsa mata nema ya sa ta shiga motar. Yana sauke ta a gida ta fito tana ganin motar Hajiya ba tana tahowa. Sai da zuciyarta ta doka. hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ci gaba da karantowa don hajiya biba a bar tsoro ce har ta shiga gida zaune ta same su sajida na jikin dawud su kuma suna zaune kusa da su da hannu ya mata alamar da ta shiru aikam a hankali ta ƙarasa cikin ɗakin tana ajiye jakarta awal na shigowa da faɗin munafuka yau allah ya tuna miki asiri Hajiya Biba ta sha faɗa min kina ha'inta ta na ƙi yarda. Sai yau na gani da idona. Wallahi kin bani mamaki. Su dukansu kallon hagowar da yake yi suke. Hajiya Biba ta shigo ta tsaya bayan shi a wulaƙance ke kallon Aisha. Da kalaman shi ke mata wani ɗaci a zuciya. Abban sajida ka san me kake furtawa kuwa? Dole ki ce haka tunda kwartan naki ya sauke kina gani ba? Dawud da ke zaune ya zama sajida daga jikin shi ya miƙe da faɗin Abba. Hajiya Biba ta kalle shi mara kunya, shigar mata za ka yi ne ka miƙe, kana wuce, ko ban naka za ka da ka. Hararar sha'awale yana faɗin ki bar shi hajiya ta, ba laifin shi ba ne, ai. Hawayen da Aisha take tarbewa ne suka zubo zuciyarta na ciwo na gaske. da kalaman da ya jefe ta da su don baya sauke haƙƙin shi a kanta baya nufin Allah baya tare da ita. Awwal ka san ni ka san halayyata kar ka bari shi ɗan ya shiga tsakaninmu kar ka bar zuciyarka ta saka maka abin da ka san ba zan iya yi ba. Ta karasa maganar cike da ɗacin zuciya. Farkawa sajida ta yi tana sakin wani kuka Dawud ya ɗauke ta ya riƙe ta jikin shi yana mata addu'a cikin kunnen shi. Amma ko a jikin Auwal hannun Aisha ya damko yana janta, zo ki fitar min daga gida. Ko Koka take tana girgiza mishi kai yadda jikin shi ya ya taɓa nata ya sa wata wutar tsanar ta sake ruwa ta cikin zuciyar shi. Duk wata ba da Hajiya ba ta gama yi mishi a waje tana sake samun wajen zama a zuciyar shi. Fitar min daga gida munafuka, Ko ka take tana riƙe rigar shi. hannu ya saka ya ɓamɓare ta yana hankaɗa ta. Ta faɗi ƙasa ba tare da ya duba tsohon cikin da ke jikinta ba. Wata irin ƙara ta saki yaɗi da dafe cikin ta tana kiran sunayen Allah, duk wanda suka zo bakinta haka take karantowa. Zufa ke tsatsafo mata saboda azaba. Dawud da ke tsayanin shirke da sajida da ke wani irin kuka ya ajiye ta ya ruga ya kama ummi a ruɗe yake faɗin. Ummi tashi dan Allah sannu. Awal da ke tsaye babu alamar tausayi ko kaɗan a fuskar shi ya ce, Ba na son ganin ki, ba na son ganin su suma. Wallahi ji nake kamar in yi ihu in na ga ko da ku ne a gidan nan, ku fita ku bar min gida. Kallon shi Dawud yake yana rike da hannun ummi da har lokacin salati kawai take, Kamun ya mayar da hankalin shi kan matar da ta shigo rayuwarsu, ta tarwatsa komai. Kamar jira take dawo din ya kalle ta ta ce Alhaji bana so kana daga muryarka akan wannan banzar yau dai komai ya zo ƙarshe. In ka ce ta tafi ai dawowa za ta yi, wannan mayar kuma ai na sani. Juyawa yadda ya mata fara'a za ka rantse da Allah ba shi ba ne gama rashin mutunci yanzu. Wallahi kuwa jiyata ba na son ta ko kaɗan. Wani murmushin nasara ta yi tana kallon shi. ya juya da tsana da kyamata a muryar shi ya ce na sake ki saki ɗaya ki tattara ki bar min gida ki nemi uban cikin da ke jikin ki. wannan yaran ma ba ni da tabbas a kansu ki kwashe kayan ku ku yi gaba bedroom ɗin aisha ya wuce ya shiga ɗauko jakankunan kayansu yana watsowa waje ɗaya daga cikin jakarajiya ba ta kayanu za ta taɓa tayyabe ci kuskuren da zaki da na sani yana tare da taɓa jakar nan idanuwan shi da ta kalla ta gansa a bushe jira kawai yake duk wani ɓacin ran da yake ji ya sauke shi a kanta taɓa baki ta yi ta matsa gefe ta riƙe ƙugu tana wasu girgize-girgije Da Aisha ta iya ɗago kanta ta ga yadda yau awal ke watso masa kaya. Zuwa ya ya wuce ɗakin Dawud ya fara shiga yana ɗibo kayan shi yana watsowa tsakar gida. Kamin ya shiga ɗakin Tayyab. Hannun Dawud da Aisha ta kama ta miƙe hawaye masu zafin gaske na zubo mata. Yawo tunaninta yake inda Awwal yake so ta je da yara hudu. da tsohon cikin da babu kunya yake kwanto a kai. ya san ba ta da kowa sai shi ya san cikin 'yan uwanta babu mai rike ta ita kaɗai balle da yara tsakar gidan ta fita duk cikin da ke jikinta bai hana ta durƙusawa ba ta rike ƙafafuwan shi ka rufa min asiri a ban sajida ina ni da yara ka duba sajida ba ta da lafiya ban da kowa sai sai kai ka sani ta bashin da take yi ƙara ruruta wutar tsanarta take a zuciyar shi muryar shi a dake ce ba na son ganin ki aisha ba na ƙaunar ganin ku ga baki ɗaya inda za ku je ba matsala ta ba ne ku bar min gidana shine abin da ya dame ni kuka aisha take mai tsuma zuciya amma ko a rigar awal balle ya taɓa shi Salama suka ji da gudu Zulfa ta fito daga ɗaki. su dukansu babu mai ƙarfin amsa ma Labib sallamar da ya yi. Mamakin da yake ya sa shi kasa ƙarasowa. Zulfa ma da ya ji ta rukunkume shi hannu ya sa ya dafa kanta. Idanuwan shi a kafe a kan ummi da ke durƙushe riƙe da ƙafafuwan awwal tana kuka. Da jakankuna da kayayyakin da ke watse a tsakar gidan, da ƙyar ya iya ɗauke idanuwan shi da kansu ya juya gefe. inda Dawud ya fito riƙe da sajida a kafadar shi. Ɗago zulfe daga jikin shi ya kama hannunta ya ƙarasa wajen Dawud muryar shi cike da rashin fahimta ya ce Dawud me ke faruwa ne haka lafiya. Baki zai buɗe ya amsa Labib, awal ya karɓe zancen da faɗin gidana nake so su bar min, shi ne abin da yake faruwa ko ban isa ba ne. Da wani sabon mamakin Labib ya taka ya ƙarasa wajen da Awul yake tsaye. su bar maka gida fa kake faɗi, abin har ya kai ka su je ina. Da hanzari, zariya ji Habiba ta ƙaraso inda suke cikin tsiwa ta ce kai kuma asuwa. Tsare shi kake yi da tambaya a matsayinka nawa. Bata ƙarasa ba ya ɗauke ta da wani irin mari da ya sa ta ganin haske na girma mata cikin itanuwanta. kunnenta ya daina jin iska. Ba a ɗaga min murya ba a min ihu, ba a saka min baki idan ina magana mai mahimmanci. Ya karasa magana yana juya kan awal a fusace ya sa kafa ya ture Aishan da ke jikin shi. Labibar cikin gidana za ka shigo kamar min mata, lallai rashin mutuncinka ya kai. Wallahi ba don yaya ba yau da sai na yi shari'a da kai. Wani kallo Labib ya watsa mishi ya tsuguna ya kamo Aisha da ke share kwalla da hannunta. Ummi ya kira sunanta. Magana da zai faɗa na maƙale mishi saboda ɓacin rai. Idanuwan shi sun canja launi abba ya kalla. Ba don su Dawud ba da na shari'a da kai kan taɓa lafiyar mace. Macen da ke ɗauke da tsohon ciki. Mariya bai kawo wa Labib Ummi ta ture Labib ɗin gefe cikin kuka ta ce, Labib dan Allah ka tafi abinka. Ba na son ka samu matsala da kawunka sanadina. Kallon Ummi Labib ya ce tun da na taso, ban taɓa ganin bambanci ta ɓangaren ki tsakanina da Dawud ba. Tare da ke na samu kusanci da na rasa da tawa mahaifiyar. Babu wanda zan ci zai ci zarafinki a gabana ko da kawun ne da kanshi. Cikin harguwa Auwal ya ce ku fitar min daga gida ku fice. Kama Ummi Labib ya girgiza mishi kai take, ta kasa magana saboda kokan da take, ko ina na jikinta ɓari yake. Hanyar waje da ita ya bude motar shi ya saka ta ciki, kamin ya dawo cikin gidan Tayyab ya kalla ya ce mishi, ta yana kwasar kayan nan ka kai mun mota. Ba musu Tayyab ya shiga taya Labib ɗaukar kayan, Hajiya habiba na kusa da Awwal tarik riƙe hannun shi, sai zara idanuwa take har lokacin ba ta jin iska ta gefen kunnen da Labib ya mare ta. Gaba ɗaya duk wata gigiwa da take ji ya nutsar da ita, da ido kawai take bin su har suka gama kwashe kayan da ke tsakar gidan gabaki ɗaya. Ɗaki Labib ya ga Tayyab ya shiga ya bi shi suka kwaso kayan Aisha da nasu Zulfa da ke tsakar ɗaki suka fita. Dawud na tsaye inda yake da sajida a kafaɗar shi Labib ya ƙaraso inda yake ya ce mishi. Dawud ta mu tafi. Kai ya girgiza mishi yana ƙare ma gidan kallo. Gidansu za su bari yau. Yana kallon tsakar gidan da yake cike da tuno mai da abubuwa kala-kala. Tsaye Labibiya yana jiran ɗaurewa kan da yake faruwa da Dawud ya gama sakin shi. Yana kallon shi ya taka har inda sa'awal suke tsaye. Kallon mutumin da yake tsaye gaban shi yake idanuwan ya kafa mishi yana jin yadda zuciyar shi ke samun wasu akwatuna suna saka mishi duk wani memory mai kyau da yake da shi a rayuwarsa yana kullewa. Yana jin wata ƙofa ta zanar mutumin da ke tsaye a gaban shi na buɗewa. Muryar shi a dakushe ce, Me muka yi maka? Me ya canja? Amsa yake nema a fuskar mutumin da ke gaban shi ya rasa. Yana kallon bakin shi ya bude da alamar magana yake amma babu abin da ke zuwa kunnen Dawud. Bai samu amsar da yake son samu ba don haka ya taka ya wuce. Abu ya karasa cikin ɗakin shi komai a birkice yake kamar yadda rayuwarsu take a birkice a yanzu. Yana tuna ranar da suka shirya ɗakin shi da ummi yana farin cikin da suke ciki a lokacin. Ba yi mamakin yadda ya datse duk wani ɓangare da Auwal ya taimaka ba ciki. Don yana jin yadda komai da ke tsakanin shi da mahaifin shi ya gama warwarewa. Duk duba yake cikin ɗakin ko akwai wani abu muhimmi da zai ɗauka ya rasa. Ga baki ɗaya yarintar shi da yake matuƙar ji da ita saboda ƙauna da farin cikin da ke cikinta ce zai bari ba tare da an ba shi zaɓi ba. ba tare da rayuwa ta duba halin da zai shiga ba. Fitowa ya daga ɗakin yana sake tallafe sajida jikin shi. Ɗakin tayyab ya shiga shi ma ɗakin a birkice yake fiye da nashi. Saboda ɗakin tayyab ya fi nashi shirgi da yawa. Yana tuna kalar rayuwar da su da suka yi a ɗakin. Gaba ɗaya yana jin wani raɗaɗi a kirjin shi da abin da Abba ya kwace ma tayyab. da farin cikin shi da rayuwar da ya saba da ya kafa. Ya ture shi daga cikinta, sabuwar tsana ce take ƙaruwa a zuciyar shi fitowa daga ɗakin shi ma zuciyarsa na nauyi fiye da na ɗazun. Falon ummi ya shiga kallon komai na ɗakin yake yana tuna, randa yake suke hira da ummi wani lokaci. Ummi ina nai idan nai kuɗi zan gina gida zan siya miki babba ke da abba ku koma ciki. Dariya ta yi Allah ya kai mu lokacin Dawud ya kawo masu albarka amma ni kam ba zan iya barin gidan nan ba. Da mamaki yake kallon Ummi a wancan lokacin ya ce me yasa? Numfashi ta ja ta sauki da murmushi a fuskarta ta amsa shi da akwai farin cikin da ke tattare da gidan nan da ba zan iya bari ba. zamantakewar ku da abanku da kuma zamantakewar mu da shi. Mun ɗauki shekaru muna gina gidan nan da yarda da amana. Yarinta ku gaba ɗaya tana cikin gidan nan. Ina ƙaunar komai da ke tattara da shi ba zan iya barin shi ba. Yau ga shi a tsaye a cikin gidan da ummin shi ke ƙauna kamar ranta, amma Auwal ya sa ƙafa ya hankaɗe ta daga ciki. Ƙafafuwan shi ne ya ji sun kasa ɗaukar shi durƙushewa ya a cikin ɗakin da sajida a kafadar shi yana jin gunjin da ke fitowa daga zuciyar shi zuwa makoshin shi amma sauti ko ɗaya ya ki fita daga bakin shi hawaye masu zafi ke zubar mishi yana jin kamar zuciyar shi za ta fito daga ƙirjin shi saboda ciwon da take yi da za ta fito din ma da wasu na wasu 'yan mintuna da ya samu saukin azabar da yake ji yana jin labib ya shigo ɗakin da yake ƙoƙarin karɓa daga hannun shi ya girgiza mishi kai murya shi a ya ce dawud ka taho mu tafi ya kasa magana saboda abin da ya tsaya mishi a wuya hannu ya sa ya goge hawayen da ke zubar mishi ya miƙa ma labib hannu ya ɗago shi Yana ji a jikin shi ba abu ƙarami ba ne zai sake fito da hawaye a idanuwan shi. Yana jin yadda wani irin girma ya saukar mishi, yadda ya karɓi nauyin da a rayuwa da rayuwa ta ɗora mishi. Muryar shi can ƙasan makoshi ya ce, Rayuwar mu kenan yanzu ko? Kai Labib ya ɗaga mishi bai sake cewa komai ba, ɗakin ya sake kallo. sai ya ga duk wani abu da ke da wata kala cikin ɗakin na shigar mishi idanuwa. Saboda yadda rayuwar shi ta koma baki ɗaya fari baki da fari kawai, hannu ya ɗago yana kare fuskar shi. ka kuwa Labib ya buƙata, na tsani kala ya amsa shi yana jin maganar na zauna mishi, kamin ya fita daga ɗakin. Bai sake duban inda awwal suke ba gaban shi yake duba. ya san wannan alkawari ne ya ɗaukar ma zuciyar shi ba zai taɓa waiwayar rayuwar shi ta baya ba ba kuma zai bari ƙannan shi da ummin shi su waiwaye ta ba ranar litinin ɗin nan ta canja musu komai a rayuwarsu gaban motar labib ya buɗe mishi ya shiga ya zauna yana gyara musajida da ke bacci zama a jikin shi sai da ya rufe murfin motar sannan ya juya baya Umi ce idanuwanta a bushe suke, fuskar ta ɗauke da yanayin da ya ƙara mishi zafin da ƙirjin shi ke yi. Zulfa na kwance a jikinta. Ta iya bai kwantar da kan shaka faɗa ta su duka zaman makokin Abba suke ba tare da sun ga gawar shi ba. Dukansu kukan rashi suke ba tare da komai nasu ya ɓace ba, suna cike da buƙatar kulawa, bai san lokacin da tashi buƙatar hakan ta ɓace ba. neman ta yake rasa yaushe ya daina jin gaba ɗaya wani shauƙi na son a kula da shi kallon su ummi ya yi sosai kamin ya mai da kan shi jingina ya yi a da kan kujeran motar ya limshe idanuwan shi yana jin labib ya tashi motar ya hau hanya cikin zuciyar shi ya ce zan kula da ko ummi ban san ko ta yaya zan yi hakan ba amma zan kula da ko ko dukanku